Game da taron da shugaban ƙasa ya yi a jiya tare da gwamnoni, Gwamnan Jihar Kebbi Comrade Nasir Ƙauren gondo ya yi wa manema labarai ƙarin bayani musamman gidan rediyon Deutsche belle da ke birnin Jamus, inda ya musu bayani filla-filla dangane da yadda taron ya gudana. Idan yau ka fara kallon wannan tasha ta mu ta mai biredi tv ka yi subscribe wannan channel namu ka yi following din kuma ka yi share yi saurari da wasu wurare an je an yi vandalizing abubuwa an fashe shaguna an sace sace abubuwa da sauransu to wannan ba ba protest ne na gaskiya ba dama mun sha faɗa ba wai protest ne ba mun so ba amma wasu za su yi amfani da wannan dama su zo su fashe haushi ko a siyasance ko kuma a ka'idance wanda suke ganin abin da gwamnati take yi na ci gaba su ba sa son shi. Akwai mataki da majalisar nan za ta ɗauka domin ganin an biya wasu daga cikin bukatu ko majalisar na bukatu masu zanga-zangar nan? Eh to, gwamnati ai dama abin da gwamnati shine ta saurari koke-koken mutane. Mutanen koke-koke akwai koke-koke mutanen da aka yi waɗannan na gaskiya ne wanda kowa ya sani kuma ba wanda zai yi dispute cewa waɗannan abubuwan ba gaskiya ne. Su gwamnati za ta zauna ta duba daga hanyar da za ta fito domin a magance waɗannan matsalolin. Babban bukata ita ce a nan ta rufin ke majalisar nan ta shi shugaban kasa shawara cewa ana yin kudin koko abu ne mai dan wahala. A majalisa ba ta baso. Amma dai wannan hakke ne na shugaban kasa ya duba ya gani. In ya ga da ce mai zuwa shi da mai zuwa da kanshi. Dan hadin shi ya yi a nan cewa ya ce. Saboda haka in ya duba ya gani Yace ya mai zuwa zai wannan ah, na bangaren shi ne ba bangaren mu ne ba ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗa kallon nishaɗi sai in mai da tv Kakaraka gasa online tv mai biredi tv gidan tv mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa